بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda al'amari ne mai girma a cikin wannan addini na musulunci wanda ya kyautu a ce lallai mutane suna tunawa da irin wannan lokaci da abubuwan da wannan wato tafiya mai girma ta kusa da tunatar mana da cewa lallai Allah madaukakin sarki cikin ikonsa ya aiko da manzansa sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan lokaci na katsewar manzanni cikin al'umma waɗanda suke ba su da wani littafi ba su da wani karantarwa Allah ya taso da annabinsa kuma ya tashi a cikinsu ya yi kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma ya samu wanda suka amsa masa wasu kuma da yawa waɗanda suka kafince suka karyata suka yi ta nuna kiyayya da abin da ya zo da shi amma alkawarin Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne don haka har ta kai ga cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama ya bar wannan gari da umarni na Allah madaukakin sarki domin Allah ya umarce shi da yin hijira daga Makka zuwa Madina ya ce umirtu bi qaryatin an umarce ni da in fita zuwa wata alqarya wato inda zan bauta ma Allah madaukakin sarki saboda haka yayi hijira kuma zuwa Madina Allah madaukakin sarki ya cika ni'imarsa ya tabbatar da addinin sa kuma ya yada addininsa wato a cikin bayi to wannan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kunshi darussa masu yawan gaske wanda daga cikin darussan da wannan wato hijira ta kunsa shine mu sani cewa al'umman musulunci da al'umman musulmi babu abin da zai ɗaukaka su babu abin da zai ba su mutuncinsu da darajarsu illa riko da abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da shi shine kadaita Allah at-tauhid domin akan wannan ne aka fitar da shi akan shi ne kuma yayi hijira kuma akan shi ne yayi ta wato ya kan mutane har sai da Allah ya tabbatar da alƙawarin sa na addinin musulunci dan haka wannan har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai gaji ƙasa da wanda suke bayanta wannan shine abin wato ake kira akan shi shine ta Allah kuma duk inda musulmi suke a doron ƙasa abin da zai kawo musu mutunci kenan su ta Allah abin da zai kawo musu daraja da ɗaukaka kenan su zamanto masu ta Allah masu tauhidi da awarsu ta zama guda ɗaya shine kiran la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka nan kuma daga cikin darussa na hijira mun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina mutanen Makka baki ne a Madina amma addinin musulunci bai bambanta wa tsakanin bako da ɗan gari tunda dai har musulmi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da su suka zamanto al'umma guda ɗaya har ba ka iya bambancewa ka ce ga wani in ba dai wato tarihi ya nuna ba ma'ana sun zama abu ne guda ɗaya da muhajirun da ansar suka zama al'umma guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla wato asalin danƙon zumunci a tsakaninsu da kauna da yan uwantaka suka zamanto yan uwan juna don haka wannan yan uwantaka irin ta ce yanzu muka rasa ma'ana a doron ƙasa saboda muna ɗaukan cewa ko yare ko ƙabila ko harshe wani abu ne wanda yake shi yafi fi fifiko akan addini wanda wannan kuma kuskure ne babba shi addinin musulunci bai la'akari da cewa harshenka ko yarenka ko jinsinka inna akramakum inda Allahi atqakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban qabaila li ta'arufu inna akramakum indallahi atqakum yau inda al'umma musulmi a doron duniya gaba ɗaya za su fahimci wannan sako su tsaya su yi aiki da shi to irin cin zarafi da ake ma musulmi da musulunci to ba za a yi shi ba ba za a je a dinga taɓa musulmi waɗanda ake ganin wato masu ƙarancin yawa ne a wani yanki na duniya ana wato cin su ana kashe su ana wulaƙantar da su ba to amma me ya kawo haka shine al'ummar musulmi sun nuna cewa tsakanin su akwai bambanci akwai iyaka na ƙasashe akwai kuma wato bambanci na harshe akwai bambanci na jinsi wani yana ganin cewa wani jinsi ba dan uwansa ba wannan shine ya kai ga abin da ake cutarwa na yan uwa musulmi da suke kasar Burma wato wanda suke yankin Arakan a wannan ƙasa din wanda kowa ya san irin cin zarafin da aka musu kuma ake kan kuma an jima ana yi ba a bai shi ba wanda in aka lura za a ga cewa daga cikin ƙasashen musulmi kaɗan ne suka nuna wasu da wannan al'amari to wannan shi yake nuna halin da al'umma musulmi suke ciki lallai mu sani cewa waɗannan mutane inda har suka furta da wannan kalma ta tauhidi sun zama ƴan uwanmu kuma mun zama ƴan uwansu abin da ya shafe su ya shafe mu haka nan ƴan uwanmu falasɗina wanda al'amarinsu ba boyayye bane a wajen kowa wanda shekaru masu yawan gaske har yanzu an kasa cimma wata matsaya a kai to lallai al'umma musulmi lallai dole sai sun koma sun ɗauki wannan darasi na yan uwantaka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambance tsakanin wani jinsi da wani jinsi ko wani yare da yare ba ya dauke su duka al'umma ce guda ɗaya haka nan kuma daga cikin darussa wato na wannan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da ya shafi wato mutum ya bada kansa ya bada dukiyarsa ya bada rayuwarsa wato musamman don ɗaukaka wannan addini mun ga da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka bada irin gudunmawa ta su don ɗaukaka addinin musulunci don tsare rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babban misali Abubakar radiyallahu anhu wanda ya bada rayuwarsa da dukiyarsa haka nan iyalan gidansa maza da mata manya da ƙanana dukkansu sun ba da gudunmawa irin wacce suke ganin za su iya bayarwa to haka ya kamata kowane musulmi ba ana ba sai an ce musulmi wanda zai ba da gudunmawa sai yana da kuɗi ba ba kuɗi ba ne duk wata irin dabara da kake da ita da wata gudunmawa da wata ƙwarewa da kake ganin za ka iya taimaka ma musulunci da ita to in kai wannan ka ba da kanka ne ga addinin musulunci ma'ana ka yi hidima ne ga addinin Allah kuma Allah maɗaukakin sarki zai ba da sakamako a kan haka domin cikin waɗanda suka yi irin wannan hidima akwai wanda ba komai suke da shi ba amma sun ba da lokacinsu wasu wasu kuma sun ba da rayuwarsu ma gaba ɗayanta wasu mata ne ma amma kuma kaga gudunmawar da suka bayar wanda yanzu ma ba a samun maza masu ba da irin wannan gudunmawa saboda haka lallai wannan duk darussa ne da ya kamata a duk lokacin da irin wannan wata ya kewayo mu dinga tunawa da su eh, haka nan kuma mu sani cewa daga cikin darussan da aka sani ko ake iya samu a cikin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma wannan wata da muke cikin sa na Muharram shine cewa Allah madaukakin sarki yana taimakon bayinsa na kwarai ma'ana duk inda aka je aka dawo zalunci bai dorewa a doron kasa domin tarihin wannan azumi da ake yi na Muharram na wannan wata mai alfarma yana komawa ne zuwa ga wato zamanin Annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya tsirar da shi daga fir'auna kuma ya halakar da fir'auna duk da karfin fir'auna da mulkinsa da ikonsa amma daga hudowar rana zuwa hanfi Allah madaukakin sarki ya halakar da shi duk wannan shekarun da yana mulki da komai ba su wuce wato sa'o'i kadan Allah ya halakar da shi ba su kuma waɗannan shekarun da aka yi ana azabtar da su sai ya zama kamar sun mance ya zama ba komai ba banu Isra'il Allah ya tsirar da su a idan su Allah ya halakar da wannan abokin gabansu wanda makiyin Allah ne to wannan yana tabbatar da cewa alkawarin Allah gaskiya ne da Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladina amanu bil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai mu masu taimakon mu ne da kuma waɗanda suka ba da gaskiya tun a nan duniya da kuma ranan da za a tsayar da bayi ranan da za a tsaye da shaidu haka nan Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin kuma lallai alkawari ne Allah ya ce a gare mu na taimakon al'ummar da suke muminai da haka duk wanda ya imani da Allah ya san cewa taimakon Allah yana tare da shi matukar ya tsare wannan imani din ya tsaya akan karantarwa ya tsaya akan abin da Allah ya ya umarce shi da shi ya tsaya akan karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama to komai halin da ya shiga na kunci da damuwa da kaskanci da wahala to ya sani cewa Allah madaukakin sarki mai yaye wannan halin ne kuma duk wani kuntatawa da za a masa daga wani wanda yake mai ƙarfi ko mai mulki ko wani mai isa to ya sani cewa wannan ba komai bane Allah madaukakin sarki yana iya kama shi kuma ya halakar da shi kamar yadda ya halakar da Fir'auna ya tsirar da Banu Isra'il saboda haka ya kamata mu dauki irin wannan darussa ma'ana zaka samu a irin wannan lokaci koke-koke yayi yawa ana cikin damuwa ana cikin kunci to mu koma zuwa ga Allah mu mayar da al'amuran mu zuwa ga Allah mu ɗauka cewa mu dinnan bayi ne na Allah maɗaukakin sarki kuma Allah da ya halice mu ya san abin da muke ciki ya san halin da muke ciki ma'ana muka mayar da komai zuwa ga Allah muka koma ga Allah muka kyautata cikin mu da wajen mu to Allah maɗaukakin sarki yana tare da mu Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana haka nan inna Allah ma'al ladina taqaw wallazina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron sa suka zamanto masu kyautatawa da haka lallai waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin darussa da ya kamata mu koya a cikin duk lokacin da irin wannan sabuwar shekara ta kewayo wasu waɗanda suke 'yan rayuwar duniya ne in shekara ta kewayo mutum sai dinga kirga shekara nawa ya a duniya ya kamata yi nadama ne ya yi kuka kan shekara nawa ya karar a bayansa me ya gabatar na alkhairi nawa ne ya rage mishi a domin ɗan adam dukkan shi kwanaki ne gaba ɗaya. ma'ana duk lokacin da ka kara kwanaki a mu ne muke ganin karawa amma ragewa ne mana kana gaba ne kana rage kwanakanka domin gaban da kake yi ba za ta kai baya yawa saboda haka abin da ya kamata mu dinga la'akari da shi kenan a rayuwa mutum yana daɗa gaba ruwa yana daɗa zurfi ne har lokacin da zai zo ya shanya mutum to haka rayuwar nan ta duniya take in kana tafiya kaɗan kaɗan kaɗan har abin ya so ya kai inda zai shanya mutum gaba ɗaya to wanda ya zamanto mai tsira shine wanda ya aiki na kwarai sai Allah ya tsirar da shi bayan wannan ruwa ya shanye shi ma'ana ruwan nan ka ɗauke shi kamar rayuwar duniya ce mai hajiya kowa da kowa kowa a duniyan nan zai tafi ya batta abin da tsirar da shi kawai shine aikinsa aikinsa shine zai tsirar da shi ya yi aiki mai kyau ya samu tsira Allah ya sanya mu daga cikin masu samun tsira idan ya yi mummunan aiki kuma wannan Allah madaukakin sarki shike da hukunci a kansa Allah ya tsare mu saboda haka wannan a takaice kenan gabatarwa ne da kuma nasiha saboda saduwa da yan uwa kuma an ɗauki lokaci mai tsayi ba mu sami irin wannan zama ba kuma irin wannan zama zama ne wanda yake na alkhairi zama ne da mutum zai zauna ya ji zancen Allah madaukakin sarki ya ji hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alal aqalla ko da mutum bai karanta ba ma'ana ya san cewa in ya zauna zai karu zai ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yi salati a gare shi zai tuna irin yadda ya yi rayuwa zai ji irin gwagwarmaya da yayi zai karanta shari'ar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta saboda haka lallai mu karfafi junanmu da irin wannan zama da dorewa a cikin irin waɗannan majalisai da ake yi suna daga cikin alkhairai da suke tsare bayin Allah ma'ana a duk lokacin da aka ce babu irin waɗannan zama da ake yi to saka ka samu rayuwar al'umma ta lalace saboda haka irin wannan zama da ake zama ne wanda yake cike da alkhairi mutum zai samu alkhairi tsakanin shi da Allah madaukakin sarki sannan kuma zai gyara rayuwar shi duniyarsa da lahirarsa haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dadar da mu a wannan sabuwar shekara da muka shiga alkhairin da ke cikin ta muna roƙo Allah madaukakin sarki ya lullube mu da shi gaba daya abin da yake na shari ne wanda yake mummuna ne muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mu za mu tashi ina ganin babi na takwas ko ko babi na tara babu ma a fi tarkis sala babin abin da ya zo a cikin barin sallah wanda babi na takwas ya yi magana a kan hurmatu sallah ko? da na tara ne to ya kuli babi na tara ne ina da kun ƙara karatu ne ko? babi na goma hadisai ne eh haka ne babi na goma mun yi babi na goma mun yi babi na goma babi na sha ɗaya babi na goma mun yi maganan maradiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan wa nabiyya ko babi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na sunanu at-tirmidhi babu ma ja'a la yazni zani wa huwa mu'min la yazni zani wa huwa mu'min har yanzu ana magana ne akan kitabul iman littafin da yake magana akan imani karuwarsa da raguwarsa bayanai sun gabata kan cewa imani wato zance ne da kuma aiki al'imanu kaulun wa amal kaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa atikadun bil jinan yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'asi wannan shine zance na magabata na kwarai imani zance ne ma'ana mutum ya furta sannan wa amal aiki ne mutum ya yi shi a aikace sannan kuma ya kudirce a cikin zuciyarsa sannan kuma yana karuwa idan mutum ya ƙara ayyuka na alkhairi yakan samu ƙarin imani yana raguwa kuma idan mutum ya aikata munanan ayyuka Allah ya tsare mu ma'ana sabo yana rage imani ma'ana kyawawan ayyuka suna ƙara imanin bawa da haka imanin bawa yana ƙaruwa yana raguwa Allah ya ce da yazdadu imanan ma'a imanihim dan su ƙara imani akan imaninsu hakanan nan zadahum imanan wannan zai kare su da imani ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da suka yi magana akan ƙarin imani da haka wannan gaba ce da kusan magabata sun tattaru akan akanta cewa imani yana karuwa yana rabuwa in gane ko to anan malam ya kawo daga cikin abubuwan da suke rage imani shine aikata saban Allah ya ce babu ma ja ala yazni zani wa huwa mu'min cewa mai zina Allah ya tsare mu bayyin zina alhalin imani yana tare da shi duk wanda zai aikata wannan aiki ma'ana yana aikata shi ne a lokacin da imani ya rabu da jikinsa amma mai cikan imani bai aikatawa duk wanda ya aikata to a lokacin imani ya tashi a cikinsa sai ya gama kuma imani yake sake dawo domin imani da sabon Allah ba su haduwa a zuciya guda ɗaya dole sai dai ɗaya ya ba ɗaya waje ko dai imani ya zauna ko kuma ya tashi sabon Allah ya zauna amma ba za su haɗu a ce mai imani kuma yana sabon Allah duk a lokaci ɗaya da imani da sabon Allah a lokaci ɗaya ba sa haduwa to ya kawo hadisi قال حدثنا أحمد ابن مني قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التو ولكن التوبة معروضة Mazalla sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi wanda yake aikata zina bai aikata zina din nan a yayin da alhalin akwai imani tare da shi ma'ana duk sanda zai wannan aikin sai ya zama imanin shi ya rabu ya fita a cikinsa domin akwai imani ba zai aikata ba yasa Allah yake cewa wa hurrima zalika ala almu'minin wa hurrima zalika ala almu'minin an haramta ma mu'minai aikata zina saboda haka mu'mini na kwarai bai aikatawa saboda abu ne wanda yake haramun ne Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan albasha ne kuma mummunar hanya ce saboda haka wanda yake mumini na kwarai bai aikata wannan abu haka duk wanda zaka ga ya aikata haka imanin ya tashi a jikinsa a lokacin da kuma ya dawo imanin nasa ya dawo kuma sai ya koma yayi nadama haka samu yayi nadama akan abin da ya aikata haka nan mai yin sata yace la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wanda yake sata ya dauki abun wani ba tare da sanin shi ba ta hanyar wato ɗaukewa wannan shi ma a yayin da yake ɗaukan abin nan a cikin wannan hali babu imani a tare da shi <clears throat> shi yasa mai sata musamman in ya hada da akwai makami akwai kisa akwai rasanarwa za samu babu imani tare da shi in zaka ka ba shi haƙurin duniyan nan ka haɗa shi da Allah ba zai saurare ka ba saboda a lokacin babu imani a tare da shi imani ya riga ya rabu da jikinsa sai ya koma kuma sai ya yi nadama a lokacin da imani ya sake dawowa ya ce walakin amma dai al'amarin shi ne a taubatu ma'arubatun ana bujiro da tuba ne ma'ana bayan aikata wannan abubuwa ne wanda ya aikata kuma sai ya koma ya tuba kuma Allah madaukakin sarki mai karban tuban bayinsa ne Allah madaukakin sarki ya ce wa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba bayan ya ambaci masu aikata wannan laifukan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wasu bayinsa na kwarai suna nisanta daga wannan ayyukan yace wallazina la yad'una Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ko ya aikata dukkanin su ma Allah yace yalqa asama wannan zai sadu da wato azaba mai girma Allah zai kama shi da laifi kuma ya masa azaba la ce illa man taba sai dai wanda ya tuba ma'ana zana wa taba aw qatala nafsan wa taba aw ashraka wa taba yayi shirka ya tuba yayi zina ya tuba ko ya kashe rai ya tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa wa تاب wa وآمن salihan fa innahu يتوب إلى الله متابا to duk wanda yayi tuba kuma yayi aiki aiki wanda yake na kwarai to lalle wannan yana komewa ne zuwa ga Allah ya nemi waraka akan abin da ya aikata da kuma yafiya Allah madaukakin sarki kuma ya yafe masa wa fil babi yace a cikin wannan babi akwai hadisin ibn Abbas da Aisha da Abdullahi ibn Abi Awfa radiyallahu anhum qala hadisu Abi Hurairah hadithun hasanun sahihun gharibun min hadha al wa qaruya an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala arawaito manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam ya sake cewa idza zana al-abdu idan bawa yayi zina kharaja minhu al-iman sai imani ya fita a jikinsa fakana fauka ka kabdilla sai ya zama yana tsaye akan shi kaman wani girgije yana inuwa a kansa mana Allah mai iko ne akan komai mana imanin zai fita ya dunkule kaman abu wanda yake gangan jiki zai fita a jikin shi ya rabu da shi sai ya tsaya a samansa yana inuwa fa idza kharaja min dhalika al-amal da zaran ya kare wannan abin da yake aikata na saban Allah ada ilaihi al-iman sai imanin ya dawo sai zauna a cikinsa kuma to kaga a lokacin da zai aikata wannan kaga imani ya rabu dan ya fita a cikinsa a lokacin da zai gama aikata kuma ya koma yana nadama da tuba shikenan zai imanin ya dawo imanin ne zai bashi wannan abin nan din na tuba وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خرج من الإيمان إلى الإسلام zai fita daga imani zuwa musulunci domin mataki ne akwai mataki na musulunci akwai mataki na imani matakin imani ya fi mataki na musulunci ɗaukaka mataki ne wanda yake sama da musulunci akwai islam akwai al'iman shine ake cewa mutum bai zama mumini har sai ya zama musulmi ko la yakunu mu'minan hatta yakuna musliman bayan ya zama musulmi ne to cikin ayyukan da zai yi a musulunci sai su kai shi ga matakin da zai zama mumini an gane ko sai kai ya zama mumin kamar yanzu ka shiga aikin soja misali mutum daga igiya ɗaya yake farawa kafin ya kai biyu har uku har hudu ko da me yake samun wannan da aiki saboda haka shiga sojan kamar ka shiga musulunci kana tafiya ana ƙara ma daraja har ka kai ƙololuwan daraja a ciki to haka wato musulunci yake wana tun mutum ya shiga aka mishi igiya ɗaya wani lokacin da zai shiga musulunci ila ko karatun fatiha bai iya ba ko ya shiga musulunci ne na mai imani da Allah wani kila ya bar wani addini ne ya shiga musulunci wani kuma a ya shiga musulunci ta hanyar shekarun shi sun kai nan shiga musulunci ya kai balaga in gane ko da haka ya shiga musulunci yana da igiya guda ɗaya to haka nan zai ci gaba da imani yana koyan karatun alkur'ani koyan fatiha yana sanin Allah yana sanin shari'a har ya fara ɗaukaka yana samun matsayi har ya kai wata daraja ta sama to haka addini yake to shine sai mutum ya kai imani amma ba wai daga imani ake farawa ba daga musulunci ake farawa ya sa mala'ika jibril da ya zo ya fara tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan musulunci ne kafin ya tambaye shi akan imani kuma an ka duba rukunan musulunci sun sha bamban da rukunan imani ne al-islamu an tashhadu an la ilaha Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayt wannan guda biyar duk wani musulmi ya san waɗannan wani iman aka ce an tu'mina billah shi Allah da ka shaida da shi a can to ka bada gaskiya da shi da kasantuwarsa da imani da shi da cewa babu wani kamarsa shi kadai ne cikin sunayensa da sukorinsa da ayyukansa ma'ana rayayye ne wanda mutuwa ba ta riskansa wanda farko bai riski yi da farko ma'ana bai da ƙarshe in gane ko jin shi ba irin na kowa ba ma'ana wannan shine an tumina billah wa mala'ikatihi ka bada gaskiya da cewa akwai mala'ikun Allah kaga ba sa can cikin waɗancan rukunai na musulunci ai ko wannan wal mala'ika an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi aka nan da tattabai wa rusulihi da manzanni wa yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to kaga wannan wani daraja ne duk wanda yake musulmi ya san waɗancan guda biyar bai san wannan ba bai aiki da su ba bai kai darajar imani ba kafin har zo ya kai wannan daraja da imani wa ya an rawaito kuma min gaidi wajhin an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala fi zina wa sarika cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada a cikin zina da sata Allah ya tsare mu daga gare su yace man asaba min zalika shay'an duk wanda ya auka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu an san cewa akwai haddi a kansu ya ce fa hukima alaihi haddu sai aka tsayar masa da haddi na Allah haddin zina idan ya to bai taɓa yin aure ba shine a mishi bulala guda ɗari kuma a tsare shi tsawon shekara ɗaya wannan shine sa ga wanda bai yi aure ba wanda ya taɓa aure kuma shine a jibi. shi to sata kuma wanda ya yi sata mai sunanta na sata a shari'a shine in ya kai nisabi ma'ana ya kai abin da ake kira kima na nisabi shine rubu dinar to shikenan sai a yanke hannunsa sai a yanke hannunsa to wannan idan aka tsayar masa da wannan haddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa huwa kafaratu dhanbi wannan shine kankarewar zinubinsa. abin da ya aikata da Allah ya hana shi aikatawa ya aikata to da an masa wannan tsakanin shi da Allah wannan an kankare kenan saboda haka tsayi da haji kankarewa ne gabawa duk wanda aka mishi haddi kamar an wanke shi daga zunubansa ne wa man asaba min zalika shay'an na biyu ma'ana wannan an samu inda ake tsayar da haddi kenan inda ba a tsayar da haddi ko kuma a'a inda ake tsayar da haddi ne amma ya aikata ba a sani ba ko bai kawo kansa ya yi ikirari ba wanda ya aikata wani daga cikin wannan abubuwa satara Allahu alai Allah ya suturta shi ma'ana ba wanda ya san ya aikata ai yanzu mutum zai yi ta yawo ya yi sata amma ba san sata yi ba wani zai yi ta yawo yayi zina amma ba san ya aikata zina ba Allah kadai ya sani to kaga Allah ne ya suturta shi yace fa huwa ila Allah wannan al'amarin shi yana ga Allah wannan al'amarin shi yana ga Allah in sha'a in Allah ya so hu ya mishi azaba yawmal qiyama ranar alqiyama wa in sha'a in Allah ya so kuma ghafara la ya gafarta masa Allahu yaf'alu ma yasha Allah mai aikata abin da ya so ne kuma la yusalu amma yaf'al ba wani wanda zai zo ya ce to ya Allah me yasa wannan yanzu na ka mishi gafara duka bayin Allah ne Allah yana da bayinsa yana abin da ya so a cikinsu ya gafarta ma wannan ya ma wannan azaba wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa akwai kofar tuba mutum yana iya aikata wannan aiki kuma ya je ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki rawa zalika ali ibn abi talib wa ubadatu ibn samiti wa khuzaimah ibn thabit an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفري واسمه أحمد ابن عبد الله الحمداني الكوفي قال حدثنا حجاج ابن محمد أن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أصاب حدا فعجلت عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله عليه وأفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد أفى عنه wannan hadisin duk da yake na da rauni amma dai wato ma'anonin shi suna cikin wasu hadisai abin da ya zo cikin hadisin cewa duk wanda ya cancanci wani haddi sai aka gaggauta masa sa a duniya ma'ana aka tsayar masa da haddi to Allah shine mafi adalcin a ce kuma ya sake nanata masa wannan haddin a lahira ana Allah ba zai sake neman shi da wannan haƙƙin ba kuma ai an riga an tsarkake shi ko an riga an tsarkake shi shi yasa ko da haddi ne haddi na li'ani kamar yanda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya zo kafin ya tsaida haddi yakan yi wa'azi ya ja hankali ya tsoratar ya ce ku sani cewa azabar duniya ita ta fi sauki akan azabar lahira ma'ana akan ma mutum nasiha wanda za a mishi haddi ya sani cewa azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira azabar duniya ba ta wuce dai a yi ta ta wuce ba amma ta lahira ba ba wanda ya san iyakacinta saboda haka Allah madaukakin sarki adalcinsa ya kai cewa bai ma'ana nana ta bawa ukuba guda ɗaya akan abu da ya aikata shi an a ala abdihi al ta fil akhirah wa man asaba haddan wanda kuma ya cancanci wani haddi sai Allah ya suturta shi ya lullube shi ya boye shi ba a sani ba kuma Allah ya yafe masa wannan to ai Allah shine mafi karamci mafi girma akan kuma ya sake komawa ya ce bari ya binciki wannan bawan akan abin da ya aikata shi yasa hadisai sun tabbatar da haka Allah zai tsaye da bawa ya ce to kai wani daga shi sai Allah ba wanda ya sani zai ce ka san lokaci kaza da rana kaza a waje kaza ka aikata kaza ba wanda ya sani zai ce haka ne Allah madaukakin sarki Allah zai ce to na suturta maka ma'ana na lullube ka kaman yanda wani bawa ya aikata wani abu ka sani ka koye baka bayyana ba ka koye shi to ni ma na ma sakamako na suturta ka haka Allah zai ce ya yafe masa shine man satara musliman satara Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya lullube musulmi ya lullube mumini kai ne ka san aibin wani ma'ana sai ya zo kuma a lokacin da kake ganin za a iya faɗan wannan aibi sai ka danne wannan aibin ka ji faɗa kuma ya san ka sani kai ma ka san ka sani ka ki faɗan shi ma'ana ka lullube shi ka suturta shi to wannan ba shi kama ba kanka kama domin Allah zai suturta ka domin duk wani dan adam da ka sani yana da abin da yake da shi na kuskure a wajen Allah babu wani wanda zai ce ya kubuta daga wannan kowa yana da nashi ko ta yi wani abu da ka taba aikatawa Allah ya sani kai ma ka san ka aikata wani ma kila ka sai Allah ya ce to ai abu kaza ka aikata kaza lokaci kaza dan haka na suturta maka na lullube ka ce kana ce maka ma'ana Allah bai suturta bawa kuma ya tozarta shi wannan kuma kyauta ce da baiwa da fallala ta Allah madaukakin sarki Allah ya lullube mu da rahamarsa wa hadha hadithun hasan gharib ma'ana yace wa hadha qawlu ahlul ilmi wannan ita ce fasawar malamai ma'ana akan babin da ya kawo dinnan guda biyu shine la yazni zani wannan babun guda ɗaya la yazni zani wa huwa mu'min ma'ana ba a cewa kafiri yana so ya kawo mas'ala ce ka san akwai waɗanda suka tafi akan cewa wanda ya aikata babban laifi al-khawarij sun ce huwa khalidun mukhalladun Finna. nar su sun ce har abada zai dawwama a cikin wuta inda ya aikata babban laifi wanda ya zina mu'tazila suka ce a'a wannan yana manzila bainal manzilatan shi bai wuta bai aljanna to imamu tirmizi daga cikin magabata na kwarai ne sada asali kuma daga cikin ahlus sunnati wal jama'a yake cewa wa hadha qawlu ahli ilmi wannan shine maganar malamai meye maganar yace la na'lamu ahadan kaffara ahadan bizina aw as-saliqati wa shurbil khamr ya ce ba mu taɓa sanin wani daga cikin malamai na ƙwarai ba ma'ana waɗanda ake koyi da su suke kafirta wanda ya yi zina ko ya yi sata ko ya sha giya ba ma'ana ba su kafirta shi ma'ana in mutum zai shanya duk giyar duniyar nan ba sa kafirta shi suna ce wannan murtakibun kabira ya aikata babban laifi ne wannan tsakanin shi da Allah ma'ana abin da ake nufi wanda ya mutu akan wannan mumini ne musulmi ya mutu yana shan giya misali ko kuma ya mutu yana sata ko kuma ya mutu yana zina me ya hukuncinsa suka ce ba za mu kafirta shi ba in gane ko kuma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa kun koma cikin littattafai imamu ibnu abi zaid al-qayrawan haka ya faɗa cikin risala ko yace wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi zambin irtakabahu ko bi kabirati ko ce ba ma kafirta wani wanda yake cikin masu fuskantar alƙibla mumini saboda wani kabira da ya aikata ana ya mutu a kai shi yasa yana daga cikin kuskure ka ce zaka kafirta mutum bil kabira tun daga magabata na kwarai in dai sani ne ba mu kai su sani ba sun fi mu kusa da wancan zamanin na kwarai amma la yukatiru ba sa kafirta mu wanda ya mutu yana shan giya ko yana zina ko yana abin ka bar shi dai musulmi kuma ka bar shi tahta mashi'atillah domin Allah shi ke da bayansa ba kai za ka ce ga wanda za a mishi rahama ga wanda za a mishi azaba ba in gane ko babi na gaba ya ce babu ma ja a fi annal muslima man salima al muslimuna min lisanihi wa ne. babin cewa lallai musulmi shine mutumin da wato al'umman musulmi suka kubuta daga harcensa da hannunsa ma'ana musulmi wanda yake cikakken musulmi na kwarai shine wanda bai cutar da musulmi da harcensa sannan kuma bai cutar da musulmi da hannunsa in an ce hannu wannan misali ne ma'ana duk abin da zai aikata wajen cutar da wani dan uwansa musulmi an fi yin cutar ne dai da hannu amma wani yana iya cutan shi ta hanyar dabara yanzu masu yanko wannan idan na aiki cuta suke to kaga wannan ba musulmi na kwarai bane musulmi ne amma ba na kwarai ba wannan dai sa musliman salihan ba musulmi bane na kwarai amma musulmi ne amma ba cikakken musulmi ba domin cikakken musulmi bai cutar da dan uwan shi musulmi ko a zance ko a wato ayyuka ko قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده lallai cikakken musulmi na kwarai shine wanda al'umman musulmi suka kubuta daga harshensa ma'ana bai cutar da su da harshensa bai zagin su bai aibanta su bai faɗan mummunan abubuwa a kansu alhalin ba sa nan in gane ko bai zargin su wannan shine almuslimu man salima almuslimuna min lisani wa yadihi bai auka musu da cuta wato ta hanyar hannunsa ko ta wani abu wanda yake na cuta ne bai musu to sai aka fara da musulmi ya ce wal mu'minu kaga shi mumini already ya riga ya zama musulmin nan shi bai yin wannan sai dai yana da ƙari waye mumini kuma ya ce man ma nasu ala dima'ihim wa amwali shine wanda mutane suka amince masa akan jinin su da dukiyoyin su wana bai taba jinin su bai taba dukiyoyin su to mutum ya zo yana kashe musulmi ce kuma shine mumini na kwarai ko kamar yadda ake samu wasu kungiyoyi masu ta'addanci wannan shine ta'addanci ma'ana ka samu musulmi ka kashe shi yana bautar Allah ka ce kuma kana ganin kayi jihadi wannan ta'addanci kamar irin kungiyoyin ISIS da sauransu ko wanda suke shiga kasashe ma'ana ta iya yiwuwa kamar tunani mafi karfi cewa wato ana amfani da su wajen yi ma musulunci zagon ƙasa ne in ba haka ba ba wani musulmi da zai zo misali ya shiga inda musulmi suke sallah ma'ana sallah suke guda biyar kuma musulmi ne muminai kuma alkur'ani suke karanta kuma sun yi imani da Allah da manzansa sun yarda da ranar tashin alkiyama ba su karyata ba kuma ka kashe suka ce wai kana neman ɗaukaka a wajen Allah ko kuma a'a wannan shine shari'ar musulunci ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata haka ba ko bai aikata haka ba saboda haka mumini na kwarai shine wanda mutane sun amince shi bai taba dukiyarsu sannan bai taba haƙƙinsu na jini wannan shine mumini na kwarai قال هذا حديث حسن صحيح an عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبئي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أوتى رواية ني أكا تشي مشي أي المسلمين أفضل musulmi suna da yawa aka ce a cikin su wanne ne wanda ya fi fifiko ya fi ɗaukaka ya ce man saliman muslimuna min lisani wa yadi duk musulmin da musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa to wannan shine yafi daraja eh musulmi suna da yawa wani ba za su kubuta ba wani kila sun kubuta daga hannunsa ba za su kubuta daga harshensa ba wani sun kubuta daga harshensa ba za su kubuta daga hannunsa ba wani ba za su kubuta da daga harshen shi daga daga hannunsa ba ma'ana za a yi da harshen za a yi da hannun kuma ko to mutum ya zamanto cewa bai fada cikin waɗannan ba وفي الباب أشكم وانا باب أقوي حديث جابر دا أبو موسى دا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا بذلك وان دي بام لابار هكا إن جي ترمذي شين إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة أبي بردة دم أبو موسى عن أبي موسى لجماعة بنز أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم su'ila an tambaye shi ayyul muslimina afdal a cikin dukkanin musulmi wanne ne yafi kala sai yace man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi shine wanda musulmi suka kubuta daga harshen sa da kuma hannunsa to Allah ya sanya mu cikin waɗannan kada hada hadisun hasanun hadisun sahihun hasanun min hadisi abi Musa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne mai inganci babi na gaba babu ma ja'a annal islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wannan hadisi hadisi ne wato hadisin ana kiran shi hadisul ghuraba ko gurbatul islam ma'ana addinin musulunci ya fara kaman bako kuma haka zai koma ya zama kaman bako ma'ana ya fara kaman bako addinin musulunci lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo ai ana gani yazo da sabon abu. ko kafirai suka ce a ja'al al-alihata ilahan wahida ya zai sa alloli su zama daya ai su sun saba bauta ma alloli da yawa suka ce inna hadha la shay'un hujja. wani abun mamaki kenan addinin musulunci gari haka nan idan musulmi suna sallah a wannan lokacin a garin makka kafin ma a wajabta sallah sallar da aka daura musu suna yi sai a kewaye su ana kallon su ana ganin sun zo da wani sabon abu haka ne ko to haka addinin musulunci ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi da addini duk wanda yazo ya bujiro mishi da addini sai ji kamar yazo da abu sabo yana magana akan wani abu aljanna wuta sama ƙasa rai sai suna jin abubuwan kamar bakin abubuwa ba su san su ba to haka addinin musulunci ya fara to yace wa sayaudu gariban kuma addinin musulunci haka zai koma ya zama bako kamar yadda a farko ya zama bakon abu to haka nan ƙarshe kafin tashin alkiyama addinin musulunci zai zama bako kuma an fara ganin wannan abin tun yanzu yanzu wanda yake tsayawa ya ce shi kenan zai bi karantarwa ta addinin musulunci zai bi alkur'ani zai bi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsare sai a dinga ganin shi kaman bako ya zo da wani abu sai a ce ka zo da tsatsauran ra'ayin addini ko misali matayen musulmi ana cewa su koma su sa tufafi irin na musulunci su tsare jikinsu ko sai a ce waɗannan sun zo da bakon abu ma'ana abin da yake ba bako bane shine nuna tsaraici akwai wajen da zaka je kai sallah yanzu ka zama bako ko akwai wajen da zaka je ka tabbatar da wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin kaman sabo so da yawa yanzu abubuwa na sunna ana ganin sunna ta koma ita ce bid'a bid'a ta koma ita ce sunna sai ka ce ga sunna sai a ce a wannan ba haka bane ba haka bane ma'ana wasa yahudu gari ma'ana yahudu gari zai ta tafiya yana karewa yana karewa har lokacin da zai zo ma babu wani abu addinin musulunci Allah kar ya nuna mana wannan lokaci za a zo lokacin da babu wani wanda yake faɗan kalmar Allah Allah ba a san wannan kalmar ba an ka faɗa zai a ce wani abu ne da da can ake maganarsa wannan kafin tashin alkiyama kenan to kaga addinin musulunci zai koma garib zai zama bako sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa tuba lil ghuraba ma dalla da waɗanda suke baki ma'ana ma dalla ga waɗanda za su yi riko akan wannan abu kuma wannan dukkanin annaba haka ne annabi nuhu da yazo da addinin musulunci ya kira zuwa ga Allah ana ganin suka ce ai huwa rajulun wa illa rajulun bihi jinna wannan mutum ne majnun yana bai da hankali haka nan annabawan da suka zo bayan sa Annabu hudu suka ce ya hudu ma ji na bi bangina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika mutane annabi salihu haka suka ce ya salihu qad kunta bina marjuwan qabla hada da muna kyautata zato da kai a tanhana yanzu aka hane mu an na'budu da ma ya'budu ababuna abinda suka faɗa kenan saboda haka dukkanin annabawa duk sanda suka zo da wannan addini sai an ganshi ba ko to wannan wata siffa ce ta addinin musulunci ana ganin musulmi yanzu sun zama baki a duniya kuma haka ne ana ganin musulmi baki ne a duniya wannan alƙawari ne ma'ana abu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya to haka ne Qala haddathana Abu Quraib, qala haddathana حفص ibn Riyad an al-A'mash an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah Abdullah قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم innal islam bada a gariban wa sayaudu gariban kama bada addinin musulunci ya fara kaman bako akwai lokacin da a garin maka an san cewa mutum uku ne kawai musulmi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Khadija ko sai kuma Zaid ibn Haritha su uku ne kawai musulmi suke kan wannan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija da Zaid shi kuma bawanta ne ya musulunta ta ba da shi kyauta ga annabin Allah su uku maza Allah sallallahu zai zo ya tsaya tana tare da shi ga zai suka zama hudu kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kuntu rabi'u arba'ati ni ne na hudun mutane hudu suka zama biyar suka zama shida haka haka kadan kadan ko to haka addinin musulunci ya fara to haka kuma zai zo ya dinga tafiya yana rubuwa yanzu ba yana bunƙasa ba duk abin da ya bunƙasa zai sauka duk yanda abu ya kai da bunƙasa shi wani lokacin zai sauka A addinin musulunci yanzu yana bunƙasa ana musulunta ma'ana aka samu rana ɗaya sai a ce ma gari ɗaya sun musulunta sai a ce ma a'a wasu turawa da yawa sun musulunta wani ya shiga musulunci haka haka to ana shiga ana shiga to za a zo lokacin kuma da zai zo yana raguwa yana raguwa zai zo ya rabu, ya rabu, ya rabu, ya koma kaman babu an ka ce kai musulmi ne a dinga mamaki ce menene wannan kuma wannan wani irin addini ne an gane ko to ya ce zai koma bako kamar yadda ya fara a bago faƙo ba lil yace ya ce madalla ga waɗanda suke masu tsayawa akan wannan tafarki na wato bakon mana in sun tsaya alhalin suna fuskantar waɗanda suke kan ɓata to ku tsaya akan bakinku kuma har yanzu abin da ake ciki kenan har yanzu addinin musulunci an mayar da shi a bako abin da aka ɗauka kenan ana so a canja tsarin duniya ya ke cewa new world order an canja tsarin duniya gaba ɗaya a canja yare ya zama yare guda ɗaya shine turanci harshen turanci ko a canja kuɗaɗe su zama kuɗaɗen yahudawa su ne suke sama da na kowa ko a canja rayuwar mutane ta zama rayuwa irin ta turawa ce gaba ɗaya shi yasa yanzu musulmi bai da yancin ya barge mu ma'ana musulmi akwai wajen da bai da yancin ya bar gemu. yanzu ko a cikin ƙasar nan akwai inda baka da yancin ka bar gemu ai kuma ƙasa ce aka ce mai yanci yanzu da ka tashi in a majalisa ne aka ganka da gemu sai ka zama bako sai a dinga ganin ka gari ko yanzu ma'aikaci a wata ma'aikata inda zai shiga da gemu sai shugaban ma'aikata ya dinga ganin shi ya za ka zo min da wani irin abu har a gari ko yanzu ka kwatanta cewa soja ne musulmi sai ya bar gemu yana shiga sai a gan shi gari wa huwa muslim kuma musulmi ne kuma addinin sa ne amma za ka ga sojan amerika kafiri da gemu ko alai gani to musulunci ne ya zama gari ya zama bako haka a manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yake tuba lil ghuraba madalla da irin waɗannan da suke cikin irin wannan yanayi kuma suka tsaya suka rike akan abin da suke akai to Allah ya tabbatar da digadigan mu akan musulunci قال وفي الباب عن سعد wa عمر وجابر وانس وعبد الله بن عمرو قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود إنما نعرفه من حديث حفص ابن غياث عن الأعمش وأبو الأهوس اسمه عوف ابن مالك ابن نضلة الجشمي تفرد به حفص قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال inna dina la ya'rizu ila al-hijazi kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha wa la ya'qilanna ad-dinu min al-hijazi ma'qilan ma'qilan urwiyata urwiyati min ra'si al-jabal إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يسلمون ما أفسد الناس من بعد من سنتي wannan hadisi yana da rauni kwarai da gaske duk da cewa a bayansa hadisi ya inganta mai wannan ma'anar cewa imani wato zai koma ya tattare a hijaz in an ce hijaz shine abin da ya shafi yankin makka madina da wannan wato iyakar nan ake kira hijaz akwai hijaz akwai al akwai yaman in gane ko akwai kurasan, to an ce hijaz makka da kewayenta nan ake kira hijaz ma'ana makka madina ta'if wannan yankunan su ake kira hijar to abin da ya tabbata na hadisi shine innal imana ya'nisu ila madina shine abin da ya shahara cewa imani yana komawa ya tattare a cikin garin Madina wana imani ya kare a ko ina matattararsa gaba ɗaya za ta koma Madina ana in imani zai kare a ko ina da ina to zai koma ya tattare ne a Madina domin a Madina ne za a samu wani mutum mai imani guda ɗaya da zai rage zamanin dujal shine zai fito ya karyata dujar shine dujar zai kashe shi ya raya shi ya ce ka yadda ni Allah ne ya ce yanzu na tabbatar cewa kai dujar ne kaga wannan imani ne zai kashe shi ya tashe shi ya ce na kashe ka kuma na raya ka yanzu ni Allah ne ya ce a yanzu na tabbatar cewa kai dujar ne wanda manzo Allah ya faɗa akai kuma dujar zai yi ta kokarin ya kashe mutumin nan zai ce baka da iko a kaina amma abu ɗaya zan yi shine ka jefa ni a cikin wannan ramin in na faɗa shine zan mutu shi zai gaya masa yace amma kai ba za ka iya kashe ni ba to imani yana tattarewa a Madina kuma wannan gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya tafiya ya je ko Makka ko Madina da ka shiga yanayin Madina musamman ka shiga farfajiyar inda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka shiga cikin masallacin zaka ga alamun imani ma'ana za ka ga inda ake karantar da al'umma za ka ga komai ya tattare an koma ibada da kusanci da Allah aga imani yana koma ya tattare cikin madina to shi wannan hadisin sai zo da lafazin cewa imani yana tattarewa ya koma wato yankin hijaz in gane ko ya koma yanki na hijaz hijaz shine wannan yankin sannan kuma yake cewa kuma wato asalin ya aqilanna addinu min alhijazi ma'qalu al'urwiyati min ra'si aljabal kamar yadda ake tattare abin nan a saman dutse to haka wato imani ko addini zai koma ya tattaru ma'ana a hijaz cewa shi addini bada a gariban ya fara yana bakon abu ya ce wa yarji'u gariban kuma zai koma ya sake zama bako din nan fatuba lil ghuraba to madalla ga waɗanda suke baƙi suwaye a baƙi ɗin na yace ce alladina yuslihuna su ne waɗanda suke gyara ma afsadan nasu min ba'di min sunnati waɗanda suke gyara abin da mutane suka ɓata na daga sunnata wannan hadisin da wannan lafazin ka cokam ɗinsa yana da rauni amma dai ma'anonin shi suna na a cikin hadisai masu inganci kamar hadisin da ya gabata to za mu dakata kan wannan hadisi za mu tashi babi na goma sha hudu babu ma ja'a fi alamatil munafiki babin abin da ya zo na alamomin munafiki Allah madaukakin sarki ya tsare mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk